يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau hudu na jin hudu ko muna hudu ga watan ramadan shekarar hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau muna 30 kenan muna talatin ga watan biyar shekara ta 2017 wannan makaranta ta tafsiri ta karatun alkur'ani ta ramadan wacce muke gudanar da ita a masallacin sahaba da ke kundila yan uwa in ba su manta ba a jiya mun tsaya akan aya ta 255 a yau za mu ɗora kan aya ta 256 a cikin suratul baqara na'am Allah ramma mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها نعم والله سميع عليم الله ملوك كيتي لا إكراه في الدين babu tilas wato a addinin musulunci a ce za a tilasta ka dole wanda ba musulmi ba a ce dole sai ya zama musulmi la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al ghayb haqiqa dukkan hanyoyin shari'a daga bata sun bayyana karara suke wanda Allah ya shirya sai ya bi su ya zama musulmi wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah wanda duk ya kafirce ma tagut kuma ya imani da Allah qad istamsaka bil urwatil wusta haqiqa yayi riko da igiyan nan wacce take babu tsinkewa a gare ta la wato shine lam fisama laha wacce babu tsinkewa a gare ta wallahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ne wannan aya cewa la ikraha fi din babu tilas a cikin addini malaman tafsiri sun yi saɓani wajen babu tilas gaba ɗaya kowa da kowa ko kuwa a wani ɓangare ne na kafirai ba a masu tilas wasu kuma ane masu ibn kasir ya kawo wannan saɓanin, cewa la ikraha fi din wato abinda ake nufi babu tilas ga waɗanda suke ahlul kitabi suna da awar suna da wani addini nasu yahudu ne nasara to ba a masu tilas a ce dole sai sun shiga musulunci za a kyale su kan addinin su idan lokacin da musulunci ne ke da fawa za su zauna ƙarƙashin daula ta musulunci za su ba da jizya su ci gaba da kafircinsu da wannan abu da suke awa cewa su addini suke yi an gane da kyau bangare na biyu kuma su ne wanda su ba ahli kitabi ba su kam za a kira su zuwa ga musulunci za a kiraye su zuwa ga musulunci saboda wasu ayan da suka zo wanda suke nuna haka inda Allah maɗaukaki ke cewa a can cikin suratul fatihi wato ainihin Allah yake cewa satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun wato za ku kirayi wasu mutane wanda suke ma'abuta ƙarfi ne ana nufin kafirai kinan masu tsananin ƙarfi a wannan lokaci tuqatilunahum za ku yaƙe su za ku kira su in sun ƙi ku yaƙe su aw yuslimuna ko kuma su miƙa wuya wannan aya tana nuna ashe za a kira wanda ba musulmi ba a kira su zuwa musulunci in sun ƙi za ma a yaƙe su wannan yaƙin kamar tilasta masu ne su shigo musulunci sannan wata ayar Allah ke cewa ya ayyuhan nabi jahilul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim ya kai wannan annabi ka yaƙi kafirai da su da munafukai kuma ka kausasa masu ma'ana su kafirai a yaƙe su da takobi su ko munafukai a yaƙe su da hujjoji da dalilai wata ayar a cikin suratu tauba Allah madaukaki ce yake ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum gilza wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin ya kai wato ya ku waɗanda suka imani ku yaƙi waɗannan waɗanda wato ya yalunakum minal kufari suke kusa da ku na kafirai wanda ga ku gasu su za ku iya kai masu hari kenan waliyajidu dufi fikum ghilza kuma su sami kaushi kar ku saurara masu kenan ku je ku kai masa hari hari yadda za su tsorata su lallai su san musuluncin nan shine abin yi ko su mi kauya ko kuma a yaƙe su Allah ya ce wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani lallai Allah yana tare da masu takawa to da waɗannan ayoyi <clears throat> da ita wannan aya da Allah ya ce la ikra fi din sai malamai suka ce to ya za a fahimce su can an ce a yaƙi wanda ba musulmi ba nan kuma Allah ya ce babu tilas a musulunci ma'ana ba a maka tilas a ce dole ka zo ka yi imani da Allah domin shi imani al'amari ne na na zuciya inda za a yi maka tilas sai ka ce da baki ka yadda amma can zuciya ba ta yadda ba in ko zuciya ba ta yadda ba yadda na fili zai yi amfani ba zai amfana ba saboda haka ba a tilasta ma wanda ba musulmi ba a ce tilas sai ya yi musulunci za a bar shi a akan kafircinsa amma waɗancan ayoyi suna nufin wanda ba ahlul kitabi ba su ma ahlul kitabin za a kira su in sun ƙi to sai a nemi su ba da jizya wanda ba su ba za a kira su zuwa ga musulunci to su ma ɗin in sun ƙiya za a yi musamman a zamanin mu irin na yau da babu wata gwamnati ta musulunci ba wani magana tilasta ma wani dama a tsari ma na doka na ƙasa shi constitution din ba wani magana a tilasta ma wani wani addinin wani ko to ya za a kinan ana nufin kinan la ikiraha fi dini kuma sai a kyala kafirai ba za a kwadaita da su zuwa musulunci ba za a kira su zuwa musulunci za a kwadaita da su abinda lafazin gaba ya zo shi ke nuna maka wannan domin Allah cewa ya katta bayyana rushdu min al-ghayyi ai shiriya ta riga ta bayyana daga dukkan wasu dangogi na ɓata shirya ta bayyana abin da ake nufi kafiran nan za a nuna musu hanyoyi na shirya, hanyoyin musulunci kwaɗayin abin da ake samu ƙarƙashin musulunci sakamako na aljanna ita kan ta rayuwar tsari na musulunci ba wanda ya fi shi daɗi domin shirya ta bayyana tsari na musulunci da na kafirci kwata-kwata ba daidai suke ba shine shirya ta bayyana daga ɓata ka dubi rayuwar jahiliya kafin zuwa musulunci ka karanta ka ga lokacin jahiliya yadda wato mutane suke rayuwa kamar yadda ka san rayuwar dabbobi a jeji mai ƙarfi ya cinye mara ƙarfi shi ma wani mai ƙarfin da ya fi shi ya zo ya cinye shi haka rayuwa take ta jahiliya amma da musulunci ya zo aka ba kowa haƙƙinsa aka ba kowa ƙimarsa da darajarsa ya zama an tsara yadda musulmi za su rayu ko mu ce da ɗan adam zai rayu rayuwa mai daɗi to kaga shiriya ta bayyana an baka hankali an saukan maka da ƙur'ani an aiko maka manzo dukkan shiri wato hanyoyi na shiriya kamar yadda ibn kasir ya ce sun riga sun bayyana ga bawa yadda cewa in ya kalle su su ma sun isa su zama hujja gare shi musulunta ba aya tana nufin ba za a kira mutum ba zuwa musulunci za a kira shi a kwadaitar da shi amma da zai cije ce shi ba zai musulunta ba shikenan sai a kyale shi illa daula ce ta musulunci sai ce to zai bada jizya da babu daular musulunci fa shikenan sai a zauna da shi a yi mu'amala da shi babu cuta ba cutarwa ba za a haɗa kai da shi a cuce ku ba ba za a haɗa kai da ku a cuce shi ba yau yadda ake aka tsatsa ga ƙasashe a duniya shikenan sai a yi zaman ƙasa ɗaya abinda suke cewa al'umma ɗaya ma'ana ƙasa ɗaya kowa ya san kansa yana kafircinsa kuna musuluncin ku an fahimta da kyau la ikraha fi dini babu tilas a cikin addini a ce wani za a tilasta shi ya yi addinin wani amma ba ana nufin ba za a kira wanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci Allah madaukaki ya ce faman yakfur furbe ɗagu wanda duk ya kafirce da ɗagutu sannan wa umin billah yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wusta ya yayi riko da wata igiya mai ƙarfi. je da muke fassara ayan nan ta kursiyu na gaya mana fassara la ilaha illallah za ta zo mana nan gaba malaman tafsiri suka ce wannan aya tana fassara waccan kalma ta shahada ne yayin da ka ce la ilaha daidai yake da cewa faman ya kafuru bai daguci yayin da ka ce illallah daidai yake da waye umin billah shine malaman tauhidi suke cewa sai ka kafirce tukunna ma kowa da kowa sannan kuma zaka zo ka imani da Allah to imanin ka zai cika da zaka ce ka imani da Allah amma waje ɗaya akwai ɗan bokanka da kake harka da shi da wani ɗan aljaninka da ke baka sa'a da wani shaiɗaninka da son zuciyarka da wasu abubuwa na daban wannan imani da Allah naka ba zai amfane ka ba sai ya zama dukkan wannan bokayen da 'yan borin da son zuciyarka da tsibace-tsibace da sirce-sirce ka tattara su ka kakkaɓe a cikin zuciyarka babu ko ɗaya ne man ya furbe tagut domin a tagut abin da ake nufi da kalmar tagut ne kullu ma yi ubadu min dunillah wa huwa radin bil ibada duk abin da ake bauta ma sannan shi abin bautar ba Allah ba ne kuma ya yadda da bautar to ana kiran shi ɗagutu an fahimta da kyau in ka sanya dutse a gaban ka kace shine abin bauta ya zama dagutun ka idan wata wata bishiya ka sa wata mararraba ka ɗauka a'a wata aljana ka rika wani aljani wani shehi wani duk abin da zaka rika ba Allah ba ka ɗauka shi zai rika baka umarni irin wanda Allah zai baka kabi shi zai hane ka irin hanin da Allah zai maka ka hannu to wannan ya zama ɗaguti a gare ka ya zama shaidanin ka ya zama abin bauta shi yasa Allah ya jam'i ya ce man yakfur bi ɗaguti wanda duk ya ce ma ɗawagi jam'i na ɗaguti kenan kun gane da kyau to wannan ya sami ɓangare ɗaya na imani domin shine sai an kafirci shine la ilaha ake cewa kalmar shahada tana da annafiyu wal isbat ka fara korewa sannan kuma sai aka ce wa yu'min billah yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to hakika ya riko da igiyan nan mai karfi ka dubi dan Allah wace ce igiya mai karfi ibn kasir anan ya kawo mana fasara daban-daban aka ce igiya mai ƙarfi ita ce al-iman faqad istamsaka bil urwatil wuthqa bi ma'ana ya riko da imani mai ƙarfi. wani wurin ya ce a'a wasu malaman cewa suka yi shine islam faƙar islam suka bil urotil wuska ma'ana ya yi riko da musulunci kenan wasu malaman suka ce a'a ai ya ani la ilaha illallah faƙad istamsaka bil urwatil wuthqa ai faƙad istamsaka bi kalimati la ilaha illallah ka dubi dan Allah yadda ake fassara mana tauhidi a ƙur'ani la ikraha fi din kad tabayyana min al-ghayb faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwusqa laha wannan igiyar kuma sai aka ce ya yi riko da ita kuma igiyar da babu tsinkewa a gare ta kalmar shahada ita ce kalmar da in ka riƙe ta har mutuwar ka babu shirka to wallahi ba inda za ta dire da kai sai gidan aljanna kalmar la ilaha haka Allah ya ce lan sama laha babu tsinkewa a gare ta shi yasa magabata kullum maganarsa akan tauhidi akan tauhidi akan kalmar nan ta la ilaha illallah duk yadda za a kada a raya ka kafirce ma duk wani abin bauta wanda ba Allah ba shi yasa muke jin tausan wasu ƴan uwa ga su da son musulunci ga su da kwaɗayan musulunci amma sun riƙe wasu abubuwa suna masu abin da ake ma Allah suna son su kai fiye ma da yadda suke son Allah suna jin kamar su za su yi masu abin da ba mai masu sai Allah to kaga irin wannan da sun karanta ayan nan sun fahimce ta akwai wani da zaka rika sama da mahalicinka akwai wata kalma da zaka rika sama da kalmar shahada kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kun fahimta da kyau wato lan sama laha ibn kasir ya ce lan kiɗa alaha duna dukhulil janna Aka yi fassara babu yankewa ga igiyar duna dukhulil janna har sai mai itan ya shiga aljanna kamar ka ce kai riko ne wata igiya ce aka sako maka ita daga gidan aljanna ka kama ka rike gam kana ta bi kana kama kana kamawa ba inda za ta dire da kai sai gidan aljanna kana sakinta ta tsinke ba inda za ka tafi sai ina Allah ya tsare mu ba inda zai tafi kenan ko to dan Allah mu tsaya mu fahimci Qur'ani shi amfanin karanta Qur'ani ka fahimce shi kuma kai aiki da shi shi yasa dukkan harkar bokaye yan bori harkar wasu ka riki wani shehi wannan riƙa shehin ka riƙa mai abin da Allah ake mawa ka riƙa jin zai iya maka zai iya ɗauke maka zai iya maka arziki wannan duka sai fa ka kakkaɓe su ƙarƙashin fahimtar ayan nan sai fa ka kakkaɓe su ka riƙe Allah ka riƙe manzansa duk wani shehi in ya bi Allah ya bi manzo ka bi shi in ya bar Allah ya bi manzo shi kenan ka tattara ka kyale mai kayansa Kuma fahimta da kyau shi yasa kullum wannan ayoyin ya kamata mu rika fahimta su fahimta ta hakika mu rika kuma sake maimaita su mu haddace su inda hali yadda za mu rika maimaita su bayan ayoyin nan na ayatul kursiyu sun biyo bayan su ga aya nan ta gaba za mu karanta ita ma wacce take tana da muhimmancin gaske Allah madaukaki yake cewa faqad istamsaka bil uratul wuthqa lam tisama laha wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai gani mun ce sunaye ne na Allah dukkan sunan shi as-sami'u sunan shi al-alimu sannan kuma siffofinsa ne ya sifanta da siffa ta ji duk abin da muke yana ji a dai inda muke halittunsa sammai da ƙasai jinsa ya kewaye su haka nan iliminsa shi ma ya kewaye mu ga baki ɗayanmu duk abin da muke yi sane. a wata ayar cikin suratul radi Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah fa bai canza ma mutane wani hali da suke ciki har sai su sun canza da kansu da yawa musulmi wasu a yau suna da awar musulunci amma da za a zauna a tsefe a tace a rairaye sai ka gani shi yasa ake ta fama ga musulmi da yawa amma ake samun matsaloli saboda matsala ta tauhidi nawa za ka tara wanda suke kan mulki kujerar mulki ba sa mu'amala da malamai wanda suke harka da bokayi kaɗan ne za ka samu suke dogaro da Allah harkar sihirce-sihirce nawa ne masu mu da Allah ya ba su dukiya suka tsaya kawai sun dogara da Allah Allah ya ba su kuma shi zai kare dukiyar ba sa hulɗa da wannan malaman tsibbin da bokayi nawa ne kaɗan ne haka nan in ka dawo sauran gama garin talakawan su ma sai kai tausayi mutum yana fama da talauci na rayuwa kuma ga talauci na imani bai tsaya dogara da Allah ba shi kadai ya tafi ya dogara can da wani aljani ko wani wani boka ko wani abin nan tsammani shi zai masa wani abu wannan talaucin mu kokari mu kakkabe shi a mu. talauci na ganga jiki karamin talauci ne wallahi in kana da imani amma talaucin imani babu abin da fi shi matsala babu abin da domin igiyar nan ce zaka ka tsinke ta kana tsinke ta to ba fa inda za a tafi dama gobe kiyama immal jannatu wa imman nar ko dai aljanna ko wuta Allah ya samu cikin aljanna ya tsare mu da shiga wuta me Allah ya ce aya ta gaba الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله مدوكي الله ولي الذين آمنوا الله مدوكي شيني ولي مؤمنين ma'ana shine majibincin al'amarinsu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur yana fitar da su daga dangogin dufai na kafirci da munafunci da zalunci da fasikanci shi yasa aka ce zulumat duk zai fitar da su ila nuri zuwa ga haske kwaya ɗaya hasken nan na musulunci na kafaru awliya'uhum at-taghut su ko waɗannan da suka kafirta waliyansu sune ɗagutoci ɗagutu sune waliyansu yukhrijunahum minan nur suna fitar da su daga haske ila zulumat zuwa dufai ula'ika ashabun nar ire irin waɗannan su ne ‘yan wuta hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne a cikin ta Allah ya tsare to ka dubi wani ƙarin bayani dalla dalla yanzu can an ce la hafi fi sai ka ji kamar an ba da wato an ba da zaɓi ne ko kai musulunci ko kai ko kai la ikra fi to amma ka dubi ayan nan bayanin me ce hmm? kafin ayar an nuna maka ga igiyar Allah wanda ya riko da ita kalmar la ilaha illallah shine zai tafi aljanna sannan anan kuma an nuna maka Allahu waliyul ladhina amanu Allah shine majibincin al'amarin waɗannan da suka yi imani waliyansu shi zai taimake su shi zai nuna masu hanyar gaskiya shi zai shiryar da su shi zai sa su aljanna a nan kuma shi zai taimake su akan makiyansu a rayuwarsu ta duniya Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin al'amarin waɗannan da suka yi imani kaga ƙarara me za mu fahimta sai aka ce yukhrijuhum ko eh yukhruju wato yukhrijuhum min az-zulumat zai fitar da su daga dufai ibn kasir ya ce a nan za mu ga an yi jam'in zulm a zulmu ba duhu ɗaya ba kenan sannan kuma an yi tauhidi na nu me hikimar haka balaga irin ta ƙur'ani da zance irin na Allah ba irin nawa da naka ba me yasa aka yi haka yace ai dalili shine saboda shi wato zalunci in aka duba zulumat jam'in shi kaga akwai alkuhuru wa shakku wa raibu duk waɗannan dangogi ne na me na zulumat kada kake shakka tsakaninka da abin da Allah ya faɗi na aljanna abin da ya faɗi na wuta na hisabi da za a yi na kaza kaza duk zuciya na shakka wannan sunan hizul hakanan kafirci hakanan fasik duk waɗannan zulumat sai aka tattara su aka musu jam'i ya khurijuhum min az-zulumat duk wasu dufai wanda ba a bukatar su ba a son su to Allah shine waliyin muminai na fitar da su daga wannan dufai din sannan sai Allah ya ce me ilan nuri sannan zuwa ga haske wato ibn kasir sai ya ce kaga shi haske sai aka wahada shi ko ila nuril haqqi alwadihul jalil mubin as-sahalul ne. zuwa ga hasken nan na gaskiya wanda yake karara kwaya ɗaya kwallin kwal jallin jal wanda yake wadihi yake karare yake baya buƙatar ka zo kai ta bayani wai ina gaskiya take ne ya take gaskiyar waccan hanya ce ko wacce hanya ɗaya ce hanya gaskiya hanya musulunci hanya ɗaya ce hanya imani hanya ɗaya ce hanya ko shi sai yasa sai aka ce ilan nuri zuwa ga haske na shiriya haske na imani haske na musulunci haske na hanyar nan ta gaskiya kwaya ɗaya kwallon kwal shi yasa ibn kasir sai ya ƙara bayani da ayan nan da Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman sirati mustaqiman fattabi'uhu kaga ɗaya ce hanya ko fattabi'uhu da mir nan ya udu ila me asirat hanya Allah kwaya ɗaya ce kwallon kwal babu ta biyu kuna ganewa sai Allah ya ce wala tattabi'u subula amma su hanyoyi sai aka yi me wanda ba na Allah ba sai ake jam'in su subul jam'u sabil kenan wala subula kar ku bi yan hanyoyi tafarraqa bikum an sabili sai wannan hanyoyin su raba ku da hanya ta kaga sabili tafarraqa bikum an sabili ai sabilullahi sabilun wahidun ibnu kasir ya fassara wannan aya da wannan dan ka fahimci shiriya kwaya ɗaya ce haske kwaya ɗaya ne musulunci ɗaya ne inna dina inda lahi al-islam ba wani addini a wurin Allah sai musulunci in ka kama wani abu ba shi ba ka kama shirme kawai kuna ganewa da kyau saboda haka sai Allah ya ce wa tafarraqa bikum an sabili zalikum saqum bihi la'allakum tattaqun wannan yana nuna mana kinan yan uwa shari'a kwaya ɗaya ce ya ƙara ƙara mana fassara da wata a cikin suratul an'am inda Allah ke cewa wa ja'ala zulumati wan nur Allah ya sanya dufai sannan kuma ya sanya haske haske kwaya ɗaya na shirya yan uwa Allah ya shirya da kai da hanyar nan ta musulunci ta kenan ka gane amma Zuluma ga sanan yau ka dubi kiristoci hanyar da suka ɗauka ka dubi yahudawa ka dubi yan buda din na masu bauta na mutanen indiya ka dubi yan rasha duk an ga sanan zuluma amma dukkan su dai ɓata ne ga baki ɗinsu amma hanyar Allah kwaya ɗaya ce a wata cikin surutun na Allah ya ce anil yamini wa shama'ili ga yamin ɗaya ce ba ce wato damomi ba ko anil yamini yan dama za su bi dama ɗaya ce amma wa shama'ili su ko hai daban-daban ga sunan yan hagu Allah ya tsari ya yan uwa ba mu da abin da za mu riƙe mu sami shirya sama da ƙur'ani da kowasa da fassarar magabata sai ka ga komai karara kana karanta a shekara da shekaru baka fahimci fiqhun cikin ta ba sai ka zo ka karanta mai su ibnu kasir suka ce ya suka tattaro ayu suka fassara su da wata aya din shi yasa sai yake cewa ai wannan hanya ƙwaya ɗaya ce kwallin kwal wacce aka fassara mana a cikin ayan nan wato wacce take aya ce mai daɗin karantawa eh Allah shine majibincin mumine sai mu yi kokari mu zama cikin muminai siffa aka faɗi ko domin a ce yau Allah ne majibincin al'amarin ka to me kuma kake nema eh? sannan su kuma wallazina kafaru waɗanda suka kafirta sai aka ce su kuma auliya uhumu dagutu dagutai su ne waliyansu eh wancan su ba wancan umarni wancan haka shi yasa sai ki sai su ta karafkiya tsakaninsu eh su ne waliyansu su suke masu wahayi suna tsatsara musu abin da za su yi na saba ma Allah da cutar da musulunci da musulmi su ne majibintansu yi hurjunahum minan nuri ila zuluma kullum kokari suke su fitar da su daga hasken nan na musulunci da shi ya kamata a bi duk da can an ce la ikraha fi dini shine dai za a bi sai su ja su ila zulumati zuwa dukai duhu na kafirci iri-iri gashi yau haka za ka yi ta gani hanyoyi iri-iri yau yadda za a ɓata da al'umma musulmi a ƙullo da waccan hanyar a ƙullo da waccan an ga waccan bata ci ba a ƙullo da waccan ya za a dakushe musulmi su daina karatun ƙur'ani da ya kamata ya za a dakushe su daina karanta larabci domin sai ka karanta larabci za ka gane musulunci yadda ya kamata domin da shi aka saukar da ƙur'ani annabi ya bayanin hadisansa magabata suka fassara magana Allah da ta manzo duk da larabci to an raba ka da larabci ka koma baka iya shi ba sai yaran gidanku ajimiyanci shi kuma ba shine asalin abin da aka sauka da addini da shi ba su bi hanyoyin iri-iri wannan bai ba a bullo da hanyoyi na wasanni iri-iri za a shagaltar da 'ya'yan musulmi yaro awa biyu awa uku awa hudu wasa da irin na filin kwallo yanzu an wuce wannan wasa kawai waya ka kana zaune a ɗakin ka sai kai ta wasan ka kawai ko ba haka ake bane ka ga yaro ya dukufa kwakwalwar sai a yi magana bai ji ba to da hankalin ya tafi kan abin da yake na gyan shiga can fita can duk an tsara komai gashi nan hanyoyi ne na da za a yi mai yukhrijunahum minan nuri ila zulumat sai suna fitar da su daga hasken nan na musulunci zuwa mai zuwa tsata wacce take ga tanan daban-daban ƴaƴan musulmi yau banda kiyayewa Allah Qur'anin ma bata zai daina karanta shi za'i ko a karantan a ɗauki hankalinsu wajen aiki da shi a ta fama da mutane duk wannan yana ƙarƙashin ayan nan Allah ya ce ulaka ashabun na waɗannan wanda suke waliyan dagu wanda dagu su ne su kafirai kenan Allah ya ce ire-iren waɗannan sune ne ashabun nar 'yan wuta Allah ya tsare mu da wuta hum fiha khaliduna su masu dawwama ne a ciki duk wanda ya mutu yana kafirci zai dawwama a cikin wuta har abada kuma ba zalunci shi ake ba shi ya zalunci kan shi domin me ta bayyana rushudu min alghai shiriya ta riga ta bayyana karara ga musulunci nan ga ƙur'ani nan ga manzo an aiko mana ga hankali an baka kai ba dabba ba kar ta bayyana rushidu min algai Allah ya sa mu gani me Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an آتاه allahul mulk hmm. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين نعم wannan ayoyi da wannan da ta gaba wasu ayoyi ne da za su karanta mana kissar wasu kisoshi guda biyu mala yake cewa sun mazakara fi ma ya ati kissatai na azimatai da hidahuma turshidu ila anna man utiya shay'an min mulki duniya wa rafa ala ikhwanihi alla Allah ya takabbara alaihim wato kiso ne guda biyu manya za a ba mu su kissar farko tana shirye da mu cewa wanda duk aka ba shi mulkin duniyan nan Allah ya ɗaga shi akan ‘yan uwansa saboda wannan mulki da aka ba shi to kai yadda ya girman kai ya wulaƙanta sauran ‘yan uwan shi wala ya hukumu illa bima anzalallahu alaihim kada ya daya masu hukunci sai da abin da Allah ya saukar masu wa illam ya tawaza in ko har bai yi kankan da kai ba bai yi tawadu ba saboda haka fa akhiruhul khizyu wa dama ƙarshen al'amarinsa shine taɓewa da kuma rushewa duk wani mai mulkin da bayan ya sami mulki zai yi ɗagawa ya wulakanta sauran talakawan da ke ƙarƙashinsa ya ɗauka su ba komai bane ya rika zalunta su ba zai masu hukunci da abin da ya dace ba to ƙarshensa taɓewa da kuma rushewa kisar abin da za ta karantar da mu kenan wa saniya kisa ta biyu ayar gaba da zamu karanta ita kuma yace turshidu ila annahu la su'ubata ala shay'in amara Allah bi aw hakama bihi wato babu wahala akan duk wani abu da Allah ya umarni da shi ko ya hukunci da shi to karka ce yin wannan abin yana da wahala ko ka ce ba zai yiwu ba wa in kana fi zahiri su'uba ko da a zahiri kana ganin abin kamar mai wuya ne Wahuwa huwa inda Allah yasir a wurin Allah abin mai sauƙi ne wa sahalun mai sauƙi ne wal madaru ala sidiki niyyatil abdi wa thiqatihi bi rabbih al alil wato al ali arshe dai karshen tikati kullun gaskiya tana komawa ga niyyar wato niyyar wanda ya niyya niyyar ka ta gaskiya ce aikin ka na gaskiya to sakamakon ka na wurin Allah idan niyyar ka mummuna ce aikin ka mummuna shi ma za ka ga sakamako Allah Allah ne Allah maɗaukaki ya ce alamtara tara hajja ibrahima fi rabbe alamtara tara ko ilallabi hajja ibrahima fi shin baka ga wato wannan wanda ya ja in ja da ibrahim game da ubangijinsa ba ma'ana ya musu da shi shi ne hajja ya musu da shi dangane da ubangijinsa kamar ya an atahu Allahul mulka wai dan Allah ya bashi mulki idh qala ibrahimu yayin da ibrahim alaihi salam ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumi ni ubangiji na yana rayawa kuma yana kashewa qala shi ma sai yace ana uhyi ana uhyi wa umi ni ma ina kashewa ina rayawa kuma ina kashewa qala ibrahimu annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi lallai Allah yana zuwa da rana daga wato ainihin mahudatta mu daga nan ma ce gabas kenan fati biha min maghribi to kai yanzu tunda kai ma can ka ce kana rayawa kana kashewa kai ma ka ɗauki sifofin Allah to kai ma yanzu ka taho da rana daga mafaɗatta nan ma ce yamma kenan ko sai annabi ibrahim ya gaya mai wannan daga nan fa buhita kafar wannan da ya kafirta daga nan ya dimauce ya rude wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azalimai to wannan kissa ta wanda yawancin littafai na na tarihi suke cewa wani sarki ne aka yi shi wato wai sunan shi na marudu eh na marudu bin kan'an كوس kaus كوش kaush سام sam نو nu haka dai aka kakkawo to irin wannan mu da yanzu a nan qur'ani abin da ya gaya mana alamtare ila alladhi hajja ibrahim shin labari ko baka san wannan da ya ja wannan mutumin da ya ja da annabi ibrahim ba sunan shi na marudu wani sunan garai ba wannan ake so mu kiyaye ba domin sanin sunan nashi ba shine fa'idar ba abinda ake so kissar ka fahimci meye shi wani irin tawaye dan kai karka kusa kai irin wannan gangancin an fahimta da kyau Koya sunan shi yake ba wannan ne ya dame mu ba saboda haka lokacin da ya ja in ja da annabi ibrahim alaihi salam game da ubangijinsa me ya ja da ubangiji Allah yana da rububiya tashi ya an san rububiya ko rabbu shine mai rayawa mai kashewa mai azurtawa mai kula da bayansa komai wannan rububiya ta ubangiji kina, wanda ba a masa tarayya da kowa cikin su to shi wannan sarkin da ya ji ya isa mulkin shi ya kai mulki shi ma sai ya ɗauki rububiya ta ubangiji ya ba kansa kuna ji da kyau a daidai lokacin shi ya yi wannan ne saboda mai an atahullahul mulka wai saboda Allah ya bashi mulki sai yake jin mulkin ya kai shi ma zai da awar rububiya da awar abin da Allah yake yi shi ma zai yi kuna ganewa malamai suke ce ai abin da ya yi shi ne wai sa waye wanda mulki ka san duk mai gwamnati yana da kurkuku ko to a kurkuku ana kai wasu wanda kila yanke masu hukuncin kisa to shine sai yasa aka fito da biyu da ya kama ɗaya ya kashe ɗayan kuma ya ce kama hanyar ka ka san shi kafiri akwai wauta da rashin hankali da yadda kafiri yake haka za ka ga akwai wauta shi a iya fahimta shi yanzu nan ya sami rububiya ta ubangiji shi ma yanzu wanda ya kashe ya kashe wancan kuma wanda ya saka ya raya shi ai yanke mai hukuncin kisa ko to wauta kenan ba abu mai daɗi yan uwa ba wayewa sama da fahimtar musulunci wallahi duk wayewarka da teknolojin ka da fasahar ka da kimiyyar ka in baka san Allah da manzansa ba baka yi imani da Qur'ani ba wallahi wayan banza kake da shi shirme ne yasa a yau za ka yi ta ganin kafirai ga wayo irin na duniya amma sai ka yi ta ganin suna taguwa na rashin hankali na wauta na wanda yake mai hankali ba zai ba ko ba haka suke bane to wai wauta shi shi yanzu wanda ya kashe din nan shi a matsayin shi ya kashe shi wancan kuma da ya saki ya raya shi to su kuma annabawa duk inda Allah ya annabawa ya ba su kaifin hankali ya ba su basira ba a annabi dolo sannan kuma zai ba su wato fasaha sannan ya kare su da mu'ujiza. Shi ne abin da za su gagara ba dau so da haka annabi ibrahim bai damu ba bai ma ja da shi akan wannan shirman ba ah yo ai ko shi za a iya ja da shi ko ba za a ja da shi a wannan hujjar tashi to a zauna ma a tattauna da shi a wannan duk bata lokaci ne a sallama din yanzu abin da kai kai eh wancan ka raya wancan ka to mu tafi wata wata nukuta din mu tafi wata chapter mu gani da ni da kai waye ne zai ka da wani saboda haka iz qala ibrahimu rabbiyallazi yuhyi wa daidai lokacin annabi ibrahim sai ce to shi kenan ni yanzu ubangiji na fa yana raya kuma yana kashe ko shi kala ana uhuyi wa umi shi ma ce ina kashewa yana rayawa kun gane to bai za da shi ba to mu tafi chapter ta gaba kala ibrahim fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi ko ni ubangiji na yana zuwa da rana daga gabas mahudatta kenan to yanzu kai tun da kai ma ubangiji ne ubangiji bi kenan ko fati biha min al magharibi yanzu mu ga rana ta taho daga nan tayo nan to ina amsa fa buhita allazi kafara wannan da ya kafirta sai ya ɗimauce rude ba hujja to har yau yan uwa haka al'amarin yake wallahi shi yasa muke kira ga yan uwanmu ɗaliban ilimi da almajirai in aka ce ga gaskiya mu tsaya kan gaskiya kawai ja da ita bai da amfani sai ka ce kai ta gauniya. fa buhita kalmar buhita ko shine rudewa kenan kai ta gauniya ka kasa fita kamar yadda har yanzu ana fama mutum yana ana ma bayanin Allah ya ce annabi ya ce magana sunna wani mutane karara za su gane musamman zamani din na yau na fasaha da kimiyya kai ka san da nan zaka gane daidai da ba daidai ba to mutum shi kuma sai zo da wani sarkafiyar shi da wani bayanan shi da wani sirkullan shi dole sai an yarda da magana ba hujja ba aya ba hadisi ko sai kame kame tun aka ƙure shi a wani wurin sai ka gafa buhita sai ya ruɗe ya kasa samun mafita wai lokacin Allah ya ji kamala wakar guni ya tattara lokacin malaman zamaninsa wanda suke fama da ɗariƙo ya ce kun ga wanga ɗariƙa da ake ba dina ma ba addini na ya kawo masu dalilai taro fa irin na nasarar islam ba wai a gaban ɗalibai ba a ce an wulaƙanta su a taro na mutunci kun ga ba daidai ba ne ba hujja kaza kaza ga salatul fati da ake cewa tafi qur'ani so kaza ba ba daidai ba ce maimakon su yadda sai suka ki ga su sardauna Allah ya ji kansa a matsayin shi a matsayin su na shugabanni maimakon su fahimta su karba cikin ruwan sanyi su dawo kowa ya gaya ma almajiran shi abin nan da muke ya saba ma qur'ani da sunna mu tattara mu ba shi kina mana huta sai suka ƙi shi na malam da ya ga ka sai ɗau alƙalaminsu sai rubuta littafi mai suna ya sunan shi alaƙidatu sahiha wato na faɗi masu ni da su don su fahimta su gyara sun ƙi za a ɓoye gaskiya ne ba za a bayanin ta ba ya ɗauki littafin sai rubuta mai su alaƙidatu sahiha ingantacciyar aƙida wacce za ka gane ga yadda aƙida take wancan ba ba daidai ba da suka tashi wai don su rushe littafin a hannun mutane don kafanci malam shi kuma mana Allah ya zurta shi da almajirai musamman yan boko san shi dan boko ko bai da abu zai saurara ya ji, zai tsaya ya ji sannan sai ya auna ya auna ba ta bai yake ba shi yasa da inda ka tafi yanzu makarantu na da suna yan boko ne wani bin yan uwan mu gardawa su ne suke da taurin kai sai ka faɗa mai ya cije ya cije ka ta fama ku ya kuri yan uwa na almajirai to malam ga yan boko suna ta fahimta karatun shi ga shi an ɗauki nauyi an sa a gidan rediyon kaduna a lokacin duk najeriya na ana jin shi yana ta bayanin gaskiya da suka ga abin faɗaɗuwa ana ta ganewa kai da muridanka dai an tattara kyalla an daina kewaye shi mandirin an daina kaɗawa sai suka zo suka ce kuma za su yi faɗa da malam to wai daga cikin faɗan littafin da ya yi ɗan sai aka sami wani malami a nan bayero sai yake cewa wai ya kama nahau kuran nahau da malam yayi wajen tamanin a cikin littafin na hau ba kun san na hau ai sai malam ya ce to kurakuran na hau na amma dai an gane abin da ke ciki ko to shi kenan inda nawu ne wato wai abin da suke so a ɗauki hankalin mutane daga littafin a dawa ce malam ma yi kuskuren larabci wuri kaza bai daidai ba ciki na a dawo malam ya biya musu a ta rikici kan nahau bai kula su ban kana bayanin gaskiya wani ya zo yana so ya taba ka ba kai tsaye zai ba so zai ɗauki kamar yadda ake ne a ƙasar nan ana so ya wani abin sai a bullo da wata tsiya sai a ɗauki hankalin ku sai ku tafi ku ta hayaniya a jarida a haya su kuma su ke su abin da suke so ko ba ka ake ba to malam da ya gane sai ya ce ba dai ana ganewa ba ko to shi kenan a ci gaba a hankali malam na ta bayani yau ka duba ina ne za ka ji an zauna ana mutane duk sun gane sun fahimta waɗannan ba su ne addini ba ka tafi jami'o'i ka gani ka tafi tashirin institute ka gani ko ina ɗalibai so suke su ji gaskiya har yau za ka ga sunna ce take ci qur'ani ke ci duk wani karatu da za a baje a ta wannan karatun na turmi da waye wake sauraron shi ko a rediyo aka sa sai ka ga matasa masu sai da shayi sai sai ga wa ake saurari gaskiya ake so a ji ko malam ake saurari ko malam jafar kowa duk malaman nan saboda gaskiya ce yan uwa to dole ne kullum to sai a kawo wani abu dan a rudar da ku wai dan kan ku gane sunna ɗin haka suke yi ba tun yau ba abin ya daɗe to kar a damu da wannan shine anan fa buhital ladhi kafar sai ya rude babu amsa shi kenan wato ko ya sallama ko kuma ya haƙura kawai wannan haka annaba Allah ya ba su irin wannan mu'jiza ɗin wanda suke bayan su bayi nagari duk da ba su da mu'jiza zaka ga Allah na ba su bayani na gaskiya da za su yi a gane ta Allah ubangiji ka gane da mu Allah ya ce wallahu la al qawma zalimin Allah baya shirye da mutanen da suke azalumai me Allah ya ce أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نعم الله ملوك كيتي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروجها ko kuma kisar wannan wanda ya shuɗe wata alƙarya wani gari wa hiya ala urushiha tana kan wato ainihin rusassun gidajenta wanda ta ruguje ta rushe ya zo ya wuce garin ya ya ragargaje gaba ɗaya ka ce ba kowa mai rai kala sai ya ce an na yi huyi hadhihi Allahu ba da mautiha yaya kuma Allah zai raya wannan alƙarya bayan mutuwarta ma'ana mutanen da ke cikinta gaba ɗaya sun mutu ba kowa mai rai shin yanzu a shi akwai lokacin da duk waɗannan za a sake raya su kuma su dawo masu rai tambaya da yake ba tambaya ba ce ta shakka a'a shi mamaki yake yadda wannan a ce ashe lokacin da za a raya su su kuma saboda haka wannan abu da ya faɗi fa amatahu Allahu mi'ata amin sai Allah ya rasar da shi tsawon shekara ɗare thumma ba'athahu sannan Allah ya tayar da shi ya mayan masa da ransa 'ƙala kam labista Allah ya ce tsawon kwana nawa kai ko shekara nawa kai a nan wurin qala labistu yawman aw ba'da yawmin yace ai na zauna ne tsawon wuni guda ko ma rabin wuni da bisti labista ta amin yace a a ai ka zauna tsawon shekara ɗari ne ɗari fanzur ila da amika wa sharabika lam yatasanna duba abincinka da abin shanka ba su jirkita ba ba su canza ba suna nan yadda suke a tsawon shekaru ɗari ɗin nan wanzur ila himarika duba ka ga jakinka shi ma shi nan wali na najalaka ayatan linnas kuma za mu sanya ka kai kanka ka zama aya ga mutane akan tashin kiyama kenan yadda ka shekara ɗari bayan mutuwar ka aka mai da kai ga kanan ras da kai da jakinka da abincinka to wannan ya zama kuma aya ga mutane cewa tashin kiyama ba abu ne mai wahala ba a wurin Allah wanzur ila wato wanzur ila al-izami nunshizu nunshizuha dubi kasusuwa ka gani na jakinka kenan yaya muke tattaro su ko kuma nunshiruha a wata a wata qira'ar ya muke raya su ga sunan suna tahowa suna motsi wancan kashi ya taho wancan ya taho su zo su haɗe sun naksuha lahaman sannan kuma mu mayar masu da tsokar su mu lullube su da tsokar jikinsu ma ta bayyana lahu yayin da wannan aya ta bayyana a gare shi karara kala sai ce ya alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lallai tabbas na sani sani na yaqini da kuma na ainul yaqini akwai ra'ayul aini duk sun hadu a gare ni Allah mai iko ne akan dukkan komai wannan kisa ka duba yan uwa isa ce wacce take nuna mana iko na ubangiji shi wannan da aka kawo wanda shi ma dai malaman abin nan sun ta bayani amma dai duk maganganu na Isra'iliyar, isra'iliya banin sunan shi shi yafi wasu ce sunan shi uzairu haka dai ya zo cikin isra'iliyar kamar da nan ibn shi kan shi wato ibn kasir haka ya faɗi min ɗariki isra'il bin wa wato bihi ya kawo an ce shi ne sunan shi uzairu kun gane duk shi ma mu kyale sunan ba sunan ne muhimmi ba kissa abin da ke cikinta aukan lazi marra ala qaryatin ko wannan da ya je ya shuɗe wata alƙarya wahiya khawiyatun ala urushiha tana rushe akan wato ɓaro ga santa da sauran abubuwa qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ya Allah zai raya wannan ko bayan mutuwarta kamar yanzu ka tarar da makabarta wacce aka ce shekara ta kaza kamar ka je nan tarauni ko irin wacce ce shekara ɗari ka gan su dai kolili ga su nan kaburbura ne ka ce to wannan kuma yanzu a shi Allah zai da su kana mamaki ba wai kana musun tashi kiyama ba kun gane da kyau to haka yayi saboda haka sai Allah ya nuna mai ikon safa ta hullahu ta amin hmm. Allah ya rasar da shi ya mutu ya zauna tsawon shekara ɗari a nan a haka sun ba ba sannan Allah ya tada shi ku dubi iko na ubangiji dan a daɗa nuna maka tabbacin tashin kiyama abu ne mai yiwa ƙala kam labista sai Allah ya tambaye shi bayan ya tashi wai tsawon kwana nawa ka zauna ne nan ko ƙala labista yawman aw yau yawmin ya ce na zauna wini ɗaya ne kuma rabin ne ne. malaman tafsiri suka ce an ɗauki ran shi ne irin da safe ɗin nan sannan wajen da maraice kuma kamar mai da ran so da haka shi sai ya ga kamar daga safe ne ne mako zuwa maraice winin mako ya cika daidai labistu yauman hau ba da yaumi kun gane da kyau kala bal labista mi'ata a'a ka shekara ɗari a shekara ɗari yan uwa sannan fanzur ila da'amika wa sharabika lam yatasanna kalli abincinka malamai sun ta bayyana tafsiri sun ce irin su tin ne irin su irin su kenan su inabi su waye duk dai wannan dai isra'ila ne abinci dai Allah ya ce mana da abin sha abin shan suka ce wani abin duk dai ka kyale wannan ka dai dubi abincinka da abin shanka kun gane lam yatasanna bai canza bai na nan ruwan ba za ka ce yayi canza ya yi jayi baki ba abincin ba za ka ce ya yi hamami ba ya yi wariyewa duk babu yana nan yadda yake ras sannan shi aka ce wanzur ila himarika ka shi ma kalle shi jaki dan a nuna mashi sai ya zama cewa naman gashi farangwal wancan kashi ya taho wancan ya taho yin suna ta haɗuwa, suna ta haɗuwa ga kwarangwal ya haɗu, sannan kuma sai ga nama da an lullube shi da nama ya zama ras malaman tafsiri wasu ka ce sai ma sai da ya ma kuka irin na jaki ya raraka kuka na sannan malaman tafsiri suna kara abin nan ko eh, wato sun manaksuha lahman ma ta bayyana lahu yayin da wannan aya ta Allah ta bayyana a gare shi saboda haka kala alamu annallaha Allah ala kulli shay'in kadir ya sani tabbas lallai Allah mai iko ne akan dukkan komai kuma haka yake ya ɗan uwa mu daina kallon daɗewa duniya bata tashi ba ko abin da za ta ƙara a nan gaba al'amarin Allah kun ya kunne kasance wani malamin mu yake cewa kafin kafin ɗin ya ɗaura nunin ɗin ba kun bane kun kun kafin ba shi ke daure da don ma ya daura nunin ba kafin a gama daure ta abin ya faru haka lamarin Allah yake cewa a sake raya mu a ta da mu ai ba abu ne mai wahala ba wurin Allah ya an gane da kyau ayi karshe وإذ qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta hmm. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصغهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم نعم الله ملوك كيتي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تهوي الموتى wato ka tuna ko ka ambata lokacin da annabi ibrahim yake cewa rabbi ya ubangiji na arini kaifa tuhil mauta ka nuna man ya kake raya matattu kala sai Allah ya ce awalam tu'min shin baka yi imani bane kala bala annabi ibrahim ce eh na yi imani ba imani ne ban yi ba a'a walakin li yatma'inna qalbi sai dai dan zuciyata ta ƙara natsuwa ta ƙara imani akan imani ko shine liyazdadu imanan ma imanihim Hala fa khuz a min ad ɗairi to ka ɗauki tsuntsaye guda hudu guda hudu kenan ko hunna ilaika ka matso da su kusa da kai sannan sun majala ala kulli jabalin min hunna juz'a ka yanyanka su ka daddatsa su sannan ka ɗauke su ka hargitsa su sannan ka ɗora a kan kowane dutse da ke kusa da kai ka ɗau wani yanki na naman su ka ɗora sun madu'uhunna sannan ka kiraye tsuntsayen ya ci na ka sa'aya za su taho maka suna tafiya yadda suke za su koma kinan su sake haduwa wa alam anna Allah azizun hakim ka sani lallai Allah shine mabuwayi ga garbadau hakimin kuma mai hikima a cikin ikonsa to wannan wasu suka ce malaman tafsiri wannan tambaya da annabi Ibrahim yayi sababin ta lokacin da can marudi ya ce masa rabbiyal lazi yuhyi wa lokacin da ya gaya mana marudu shi annabi ibrahim ko ubangiji na shi ke rayawa kuma shi ke kashewa ba sai ya ce shi ma yana raya ba yana kashewa wannan cewa allah yana rayawa yana kashewa annabi ibrahim ya yadda da wannan ya tabbatar yana da wannan tauhidin ko amma yana so ne gani ra'ayal aini akwai me ainil yaqini akwai kuma ainil banda ainil yaqini akwai kuma ra'ayil ain abin da za ka gani da idan ka karara akwai kuma yaƙini na zuciya ka yadda annabi ibrahim yana da yaƙini na zuciya amma yana so karare ga yadda Allah kira ya halitta kuna ganewa ba kuma musu yake ha kawai ilimi yake so ya kara kan iliminsa imanin sai yake so ya kara kan imani kuma annabin Allah ne zai roƙi Allah ya mai abin da yake so ko kai yanzu kai irin wannan sai a ce addu'a ka babu ladabi ciki dan dan kada kai ma ka ce zaka je kai ma Allah irin wannan roƙon ko eh ka sa akwai yan ganganci shi annabin Allah ne zai roƙi Allah ya yi mai kaza ya yi kaza ko saukar da abinci annabi Musa ya roƙa aka rika sauko da abinci ko ba haka bane annabi Musa annabi Isa zai zai je mara lafiya ya shafa ya warke da izinin Allah mara ido ya shafa ya ido duk da izinin Allah to kada kai ma ka zo ka ce kai ma za ka rika wannan gangancin da irin wannan addu'ar ko ko sai ya ce ya roki ubangiji rabbi arini kaifa tuhul mauta ya ubangiji ka nuna man ya kake raya matattu ne kuna ganewa da kyau kaga a lokacin sai Allah ya ce kala ko awalam tu'min baka imani bane Allah ya san annabi Ibrahim yana da imani domin shi ake kira me abu abul anbiya baban annabawa da ɓangaren yahudawa da ɓangaren duk ɓangarorin annabawa nan duk in ka tafi tushen su shine wa annabi ibrahim kun gane da kyau to saboda haka kala sai ce bala eh ya ubangiji na yi imani amma ni walaki la yadma inna qalbi zuciyata nake so ta ƙara imani kan imaninta ta ƙara nutsuwa wannan abin da kake na rayawa da ikonka shi nake so in ganshi shi ƙarara shi kenan sai Allah ya ce mai ga yadda zai qala fa khuz arba'atan min at-tayr min malaman lugha suka ce yana zuwa da wannan suna jami'in sa shine diyur ko A ɗairu ɗaya kenan amma yana zuwa da suna na jinsi ka ce ɗair kuma kana nufin tsuntsaye ko ba shi bane can cikin suratul tabara eh, suratul mulk ba ya zo ba inda Allah yake cewa awalam yarau ila dairi wa fahum safatin ko wa yaqbilna kaga yana suna da yawa kenan ba tsuntsu ɗaya bane amma sai aka kira su dairi to shine anan ma sai aka ce fa khuz arba'atan min dairi kaga da ya ce min yuri ka ɗebi tsuntsaye masu nau'i daban-daban guda hudu su ma malaman tafsiri sun ta bayani irin tsuntsun ɗawusu ne ko su ce ne gashi nan dai duk ka kyala wannan tsuntsaye dai aka ce iba shi kenan kullum kokarin kara miya gishiri din nan bangaren qur'ani sa, gara ka kyale ta kawai ka bari yadda Allah ya faɗi in ba na hadisi ne zo annabi ya bayanin abin ba gara ka ja baki kai shiru an ce mashi dai ya ɗauki tsuntsaye guda hudu in ya ɗauke su fasurhunna ilai ka kawo su gabanka kuma ka yanyanka su ka daddatsa su shine fasurhunna ilaika ka daddatsa su bayan ka yanyanka su sannan su maj'al ala kulli jabalin min hunna juz'a duwatsun da suke gabanka ka ɗau naman bayan ka haɗa su ka hargitsa su ka ɗauka ka aje wasu can wasu can wasu can ka zuba ma ikon Allah ikonsa ko wanda wannan ya kamata mu mu kare imani yan uwa saboda haka sun na, sai Allah ya ce sanin to ka kira tsuntsaya kila wannan tsuntsun sunan shi kaza ka kira shi wancan ma ka kira sai gashi da ya kira Allah ya ce ya ti na ka sa'ayan za su taho da sa'ayu shine tafiya da sauri kenan ba mashyan ba da sauri wancan naman na can sai ya maza ya taho na can ya taho na can ya taho sai a haɗu sai tsuntsu ya tashi wancan na can da na can dan nan dek, sai ga su dan nan sun zama ne kowa ya koma yadda yake Allah ya nuna mashi yadda yake raya halittar kenan ba dan bai imani ba dan ya kare imani to wannan fa duk mai da yan uwa magana tashin kiyama ne kana nan za ta zo ba makawa kuma binciken nan sai an yi hisabin nan sai an yi abinda muke roƙon Allah Allah ka mana da sauki Allah ka mana afuwa Allah ka yafe mana har ka kama mu da bincike na kwakwafi kamar yadda annabi ke ce ma Aisha man nuqishal hisaba uziba duk wanda aka yi mai bin diddigi wajen hisabi sai mai azaba to Allah muna so Allah ka yafi ka da kai kai mana afuwa kai mana rangwame ya Allah saboda haka wannan ayar Allah ya ce wa alam ka sani annallaha azizun hakim lalle Allah shine azizun sunan shi ne al sannan hakimun sunan shi ne alhakimu sannan siffarsa ce ta me ta izza shi ne mabuwayi ya gagari kowa shi ne gagara ba da yan uwa izza tana gare shi ɗaukaka tana gare shi kuma hakimun shi ne mai hikima akan dukkan abubuwan da yake Allah ya ƙara mana imani na ganin za mu tsaya saboda yanayin lokaci abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta. a bamu da goma zuwa sha ɗaya sun tara da rai ai wannan da shi sun yi haƙura da shi amma a cewa za a yi amma dai mutane suna wurin tarawu da gaskiya gani wasu tashi sha'adai kuma dare ya yi sha'awa ke ba kowa ke saurari ba ne eh, amma mutane da dama ba sahur din ne a gaban galibi amma wai da yawa suke saurari wannan ne da an sami goma yaki goma na zuwa sha ishi lokacin munasi ko kuma tara da rabi zuwa goma da rabi suna yi bisa larura amma dai sallah mutane suna ta turawih galibi a tara da rabi ba laifi shi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. malam an ya wani abu ya larabci mutum ya ƙara larabcinsa a kan addu'a na halatta alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ah, wanda dan uwa malam subahu da bai da lafiya Allah ya bashi lafiya kuma marasa lafiya ma Allah ya basu lafiya sannan dan uwa da ya dauki nauyin sa karatu muna addu'a Allah ya saka masa alkhairi Allah ya sa masa alizani domin shi yan uwa da suke zuwa wannan karatu in an sa shi a wata midiya dubban su ne za su ji musamman mutanen ƙauyuka wanda ba su da halin zuwa su saurari karatun ko yan kasuwa da suke wurin shagunansu ko wasu wurin aikin yanayin aikin suna so zo su ji amma ba su da hali wannan sawa a rediyo din yana taimakawa sai ka ga an daɗa yaɗa ilimi an daɗa yaɗa suna ta manzo an daɗa yaɗa koyarwar wato ƙur'ani mai girma saboda haka babban aiki ne babban jihadi ne abin da ya yi Allah ya sa masa mizani Allah kuma ya kara mana irin su Allah ya karamfe shi ya karamfe sauran yan uwa masu wannan hidima mai tambaya cewa addu'a banda yadda ta zo ka iya kara larabcinka to ba mu san addu'a ko mu san larabcin nashi ba ita dai addu'a alfaz na addu'a wanda annabi ana so ka kiyaye su yadda suke yanzu kamar wannan take rubuce akan abin nan din addu'o'in inda yake bayan sallah na sallah to haka ake so ba za ka ƙara wani lafazi ba ba za ka canza ba kaga yadda za ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to haka ake so ka bari ba za ka ce subhanallah subhanallah a wurin ba ba za ka canza ba inda za ka ce alhamdulillah da ashukuru lillah an kusan abu guda ne ko amma ba za ka sa ashukuru lillah ba alhamdulillah din za ka faɗi lafazin yadda annabi ya koyar da shi duk addu'a da take da lafazi da yadda annabi ya koyar to ana so ka kiyaye lafazin an fahimta da kyau kwace kuma babu wani lafazi kai ne za ka sanya naka abin nan ɗin a kai to sai kai kokari shi kuma kar ka saka wasu abubuwa da shishigi ka yi abin da yake karara misali addu'a ce kake so kai ga kanka Allah ya baka lafiya maimakon ta larabci ka ce Allah ina roƙonka ka azurta ni da lafiya Allah ka kare ni da lafiya kai ne mu bada lafiya ka bani lafiya ko a kuɗi ne arziki ne kai ne mai azurta ya Allah ka azurta ni kaga wannan duka lafazin ka ne kuma mai kyau ne yayi daidai an bayyana da kyau amma ka zo da wasu maganganu da wani lafuzza wanda suke akwai shishi ga ubangiji ko kuma akwai wani na ƙasa ga shi ubangiji wannan ba a san su akwai addu'o'i da malamai suka ce babu ladabi kai ta irin addu'a ta filla filla kamar misali kana roƙon aljanna ko rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar hasana anan ita ce aljanna to ba za ka ce Allah ka bani aljanna mai fatin kafa kaza mai gadaje kaza mai mata kaza ba a san wannan malamai sun ce babu ladabi kai dai ka roki Allah aljanna shikenan Allah ya baka aljanna ba a san wannan tafsili din an gane da kyau ah. ko kuma wuta ita ma Allah ka tsare mu daga azabar wuta ka ce ka tsare mu daga azabar wutar jahannama da harshenta da cinta da wa duk ba ka da wannan babu kyau irin wannan wallahi ba hmm? to qur'ani sai to akwai wata yawa ta kawo ƙur'ani sadaka Allah ya ba ta ladar Allah ya sa mata a mizani kuma Allah ya ba da ikon karanta su a nan za mu tsaya abin mu karanta daidai Allah ya mana tare a ladar Amina ne kuskure Allah ya gafarta man Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya karya kafirci da kazirai shugaban ƙasar mu Allah ya kare shi da lafiya marasa lafiya mu duka Allah ya ba su lafiya Allah ya kare shi da lafiya Allah ya tashi ka faɗa shi masu shari ga wannan ƙasa ta mu Allah ka san su kuma masu shiryuwa ne Allah ka da su in ba masu shiryuwa ba ne Allah ka mana maganin su Allah ka taimaki shugabannin mu ayyuka na alkhairi Allah ka ba su ikon yin su kurakuran su Allah ka sa su gyara Allah ka ƙara nuna musu daidai ka ba su ikon yin daidai Allah ka ba mu damina mai albarka wannan ruwa da aka fara yi Allah ka sa masa albarka ka ba mu damina mai albarka saukan mana da arziki ya Allah da wadata da yalwa duka Allah ka ba mu kunci da ka ya Allah ka ɗauke mana Allah ka ɗauke mana shi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk